mun karkare yi na goma sha ɗaya ga watan jimadar afira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin garin maka zuwa cikin birnin Madina wanda hakan a yau ya yi daidai da hudu ga watan Januwari shekara ta 2023 miladiya. mun haɗu a wannan masallaci da ke nan babbar saura wato masjidu halima binti muhammad bello wanda ke nan a cikin garin kaduna don gudanar da karatu cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri da taslimi ka annaka taraha wato littafin da sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya rubuta Allah kai rahama da ni'ima da haske zuwa ga makwancinsa ya amfanar da mu da ilimin da ya bar mu al'ummar musulmi musamman abin da ya shafi ilimin hadisi ba shi kaɗai ba da sauran dukkan malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya saka musu da alkhairi akan hidimar da suka yi wa addini musamman a baya bayan nan zan iya tuna rasuwa na ɗaya daga cikin jigo kuma iyaye manya-manya waɗanda suka ɗauki tsawon shekaru arba'in suna yi wa addinin musulunci hidima a ƙarƙashin tuta ta sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani bane face babban limamin masallacin rimi college a nan cikin garin kaduna wanda ke kusa da na unguwar rimi wato a sheikh umar hassan allah ya gafarta masa wanda allah ya karɓi rayuwarsa ranar juma'a da ta shuɗe muna roƙon allah ya ji kansa ya rahamshe shi ya kai rahama da haske zuwa ga makwancinsa mu kuma allah ya ba mu ikon aiwatar da ayyuka na kwarai har zuwa lokacin da za mu koma ramukanmu na kushewa allahumma amin darasin da zamu yi a cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam shine darasi na 25 zamu tashi shafi na 111 daidai inda mana albani yake cewa al-fathu ala al-imam hukuncin yi wa liman buɗi a cikin sallah watakila za ka bi liman sallah yana cikin karatun sallah sai ya yi karatu ko da ku a cikin suratul fatiha ne ko a cikin wata sura ta daban ko waɗansu ayoyi ba irin wannan wurin shin ya halatta ka buɗe baki kai wa limamin ka gyara in aka samu tuntube daga bakin limamin ka to ne nan za mu ji koyarwa da kuma shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gani da yin haka mala albani yace wa sallallahu alaihi wasallam al-fath ala al-imam annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta yi wa liman buɗi wato a ci liman gyaran karatu in yi tuntube ya yi batan hadda banda inda ya tuntuben wani hukunci <clears throat> wanda yake na tajwidi ne kamar ya cinye gunna ko ya ƙara maji ko ya rage ko wani harafi ya zama bai ba shi hakkinsa yadda ya kamata ba a wannan ba ruwanka an fahimta amma abin da ya shafi zai ɓata ma'ana ya ɓata ma'ana ko kuma ya cire wani abu daga cikin alkur'ani wanda a cire shi zai iya haifar da mummunar fasara to irin wannan bai kamata a bar shi ya wuce ba wajibi ne a janyo hankalin sa a yi masa gyara ya manta suratul fatiha tun daga cewa alhamdulillah rabbil alamin ya kasa cewa arrahman rahim sai ku zuba masa idanu sai a samu cikin mamu wani sai ya budi baki sai ya gyara masa wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana a dawo da shi idan lumitin alayhi kira idan karatun ya rikirkice masa kasan akwai wanda zai zo yana karatu karatun ne zai rikirkice masa ya rasa gaba ya rasa baya irin wannan yana buƙatar a ɗan taga zamu a ɗan taimaka masa a ɗan tama mishi in aka bar shi ba zai iya gane gaba da baya ba a fahimta me yasa faqad salla salatan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ya taba faruwa da shi ya taba yin sallah faƙara a fi duk bisa alai annabi ya karatun sallah karatu ya rikikice masa ya rasa ya zai yi kuma ba wanda ya buɗe baki ya gyara wa annabi saboda sabai suna jin nauyin manzon Allah shi aka sauka wa Qur'ani sai kuma gashi yayi tuntube ya rasa yayi kuskure a cikin karatun ma'ana karatun ya rikice masa sai kuma aka rasa cikin sabai wanda zai masa magana walamman sarrafa a bayan annabi akwai manya-manyan makaranta irin su ubay bin ka'ab da annabi ya shudi ya idar da sallah kala li ubay sai annabi yake ce wa ubay a sallaita ma'ana kai sallah tare da mu ma'ana kana bayana ashe kun gane ko kala na'am ubay ya ce kwarai kuwa sai annabi ya ce fa ma mana haka an tafsaha alayya me ya hana kai mun buɗe me ya hana ka buɗi bakin ka kace kaza ne wannan ke nuna nutsuwa irin na sabon manzo Allah sallallahu alaihi ba irin mu bane wanda wani har addu'a yake lema ma ya tunke ce yawwa kama shi kama shi yawwa an ga mu shi kare ya Qur'ani kama shi liman ba irin mu bane zaka gane wannan ana sallar tarawih yadda ka san ana yaki a masallaci da liman ya ɗan yi cikin ko numfashi ma ba za a bari ba ta kaka kaf nan a bugo can a bugo wannan ba ladabi ba ne ana yi wa liman buɗi ne in ya nemi buɗi za ku gane yana neman buɗi in ya je ya ci ya tura ya tafi ya dawo to dole sai ya tsaya ba yanda zai dole ya tsaya sai kun ba shi amma ya ɗan yi ƙoƙarin haɓɓata ya gano gaban sai ku shi dan ba shi dama an fahimta shi da kanshi ma in yaje ba zai iya gaban ba wallahi zai shi gudu ba ki gaba amma banda inda ya wuce gaba ɗaya bai ma gane kuskuren ba a nan za a dawo da shi tunda bai ma gane ba ba za a ce ba za a kyale shi ban aida da sallah ba a tunda ya annabi ya ce shin me ya hana ka me ya hana ka mugu wannan ya nuna idan mutum ya iya ya ga limaminsa ya yi kuskure kuma ba wanda ya gano kuskuren sai ka mai gudu shi yasa ake so waɗanda za su tsaya a bayan liman ɗin ya zama su mafi liman su karfin hajja su waɗanda suke tsayuwa a bayan liman kamar mahaddata alƙur'ani ne waɗanda suke malamai ne su kuma ga ɗalibai a wajen su za su zo su karanta ƙur'ani su musu gyara a ga ana tare duk wanda zai karanta ya zama ya iya ko to haka ake duk wanda ya iya ƙur'ani ya zama shi ne a bayan liman aƙalla mutum biyar bayan liman ko abin da ya kama da haka ko ɗaya ko biyu dai a samu wanda ya iya ba wai daga can baya ba a ji wani yana buɗe bakin shi yana gairul magdubi ko wani nan yana magana ta hagu wani yana yi ta dama duk a rikice masallacin a rufe kun ana hayaniya wannan na faɗi wancan na faɗi liman ba zai gane ba sannan suna ya ɗauki daidai to shi yasa yana da kyau fahimci wannan karatun da kyau komai ana so mutum ya tsaya tsaka tsakiya kar ka wuce ƙa'ida an fahimta so kun ga wannan kenan Sosai, babi na gaba sai albani ya ce al-isti'azatu wa taflisu salah li daf'il waswasa shi kuma idan mutum yana fama da waswasi a cikin sallah kana sallah ta karka jin tunani mara kyau yana zuwa maka ko ne ka rika shakka yanzu raka a ɗaya ne ko biyu ko uku ne ko ta hudu nake ko ka ga sai ka tabbar sallah sai ka ji wani mummunan tunani yana zuwa maka yana faruwa ko tunanin da ba ka yi a haka kurin kana zaune kai kaɗai kana hutawa ga kabar sallah sai shi ɗan zai rika tuna ba ya sa ba ma wani in ya kabar sallah sai alfasha tunanin alfasha ya rika zuwa mishi yana faruwa shi ɗan ya ce mishi dama yadda kake sallar nan ka ɗan sakala hannunka aljihun makwabcin ka ka zare wayar shi haka kurin kila ba zai ba shi shawara ba sai ana sallah kuma yanzu kaga da an idar da sallah ɗin nan ana cewa assalamu alaikum ka fara tashi ka fita waje ka zaɓen takalmin da ya fi kowanne tsada kawai ka sa kai fuska ka tafi shaɗan ba irin tunanin da shaidan ba zai iya tsaya mutu a cikin sallah ba shi yasa ga magani duk wanda yake sallah yana samun wasu wasi to ga magani daga ainihin gonar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ko wani sahabi ne wanda ake ce mishi Uthman bin Abi al-As wa qala lahu ya fadi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yadda yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna shaytana qad hala baini wa baina salati lalle shaytan ya shiga tsakani na da sallata wa qira'ati da karatuna ya raba shi da sallan da karatun in ya zo sallah sai ya rasa ina yake in ya zo sallah sai ya rasa raka'a nawa yana sallah yana tunanin duniya labbisu ha alai yana cikin ku sallah yana ya mutsa mai sallah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب خنزب yana duka ana karanta wato wannan wani shaitani ne wanda in mutum ya zo yana sallah shi yake zuwa ya rika sa maka wasu wasi ya ci sa maka sake-sake da miyagun tunane-tunane sunan wannan shaitanin khinzab ko khinzib an fahimta sunan shi kenan sunan ma ba ko daɗi finza azanta azanta sunan ya yi kama da kamar azanta kamar ka ce irin can tari inda na mushe da wani abu na kawai ba ya yi to tun da mun ji sunan shaidani ne maganin shi fa idza ahtastahu fa ta'awwad billahi min ka ji kana sallah ka ji irin tunani mara kyau ya zo maka a sallah lokaci a uzu billahi min shaitanir rajim watful sai kai tofi a alaya tarika a hannun abunka haka gani to so uku haka da ɗan yawo ɗan kaɗan ba da yawa ba kan baka ka ko yawo da yawa ta yadda za ka cutar da na kusa da kai sai ka kalla in akwai mutum kusa da kai sai ka iya daidai kai haka an fahimta amma ga wani kusa da kai kai haka ka ba to ka janyo rigima a masallaci kuma ta ma yi ta ko yawwa dan wasu suna da zafin addini a tun da an ce shaidan ne bari ya tofa mai da ƙarfi da zai ji zafi eh to ba haka bane wannan sahabi Uthman bin Abi al-As ce qala fa fa'altu zalika fa azhaba Allah anni Allahu akbar muhammad zan Allah baya kare ko yace sai na aikata haka tunda na aikata haka sai na rabu da wannan waswasa a cikin sallah to duk mai fama da ciwon wasu wasu a sallah ga magani a ce a uzu billahi min tsara jin ka tsalla hagun ka kai tofi an fahimta to wannan ke to sai gaba ta gaba a ruku tafiya dai ta yi tafiya mun zo ruku da an zo ruku ka ta sai su jira daga sada ko sai ta biya littafi ya kare don haka malam ce ruku'i amma kana sallallahu alaihi wa sallama idza faraga min alqira sakata sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ya gama karatu a cikin sallah a kowace raka ba annabi yakan yi shiru tattatan dan kadan ya kadan yi shiru bayan ya yi shirin nan sun marafa a yadda ga juri mutaqaddima sannan sai ya daga hannun shi Allahu akbar sai mai ya ruku ba aka bane wannan ya nuna annabi yana nutsuwa yi shiru har numfashi ya ɗan kamar numfashi haka samu nutsuwa ba kawai da da ya ka zai ruwa su biya rai mula tsarin an kula larin za su wani wani kula wani Allah ba ka ba haka za ka ji suna yi ba a ka ɗan yi numfashi mana ya a fi ka ɗan yi numfashi لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فإن شئت san kuma sai ka haka Allahu akbar sai annabi ya daga hannayen shi kamar da yadda yake daga a baya kun sa annabi ya san daga hannunsa tare da kabbara ko jawo in zai je ruku ne in zai tsago in zai tafi jirawa haka to haka ne ne fi da fita kamar yadda yake a wajen kabbaran buɗe sallah kabbara harama wa kabbara na haka sai kabbara warata sai ruku tun da ya gama karatu a tsaye kaga sai ya koyi wa amara bihi ma al a salatu haka annabi ya umarci wannan wanda ya zo zamanin annabi bai iya sallah ba annabi ya can shi je ya sake sallah din kun tuna shi fa qala lahu a cikin hadisi sai annabi ya ce mishi innaka la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbigha al-wudu lallai sallan ɗayan ku ba za ta cika ba har sai ya cika alwala musamman lokacin sanyi din nan ta wasa za ka ga mutum baya cika alwala da ya zuba ruwa a kafan wani shi yana jin sanyi sai ka ga lum'a a ƙasa musamman ƙarƙashin tafi to annabi ya ce sallah ba za ka cika ba sai ka cika alwala bayan ka cika alwala nan kama amara Allah kuma da Allah ya umarce ka sannan sun mai yukabbiru Allah sannan ya ce Allahu akbar wa yahmaduhu sannan ya ce sami Allahu liman hamidahu سبحان ربي العظيم وبحمده ويمجده يجرم مع الله الله أكبر ويقرأ ما تيسر من القرآن إن يذكر القرآن يكرت عبد يسوعك ويجعل الله تفقر ما تيسر من القرآن مما علمه الله زي كرت تكن عبد الله يسلك وأن يعني صلى العقد عبد الله يسلك ذاك إياه وأذن له فيه كما تكن عبد الله يمكن إذن كرت bayan mutum ya gama karatu sun mai kabbiru wa yarfa sannan ya kabbara ya yi rukuni kun gama hannun shahid ke. ashe rukuni rukuni ne bayan karatun fatiha wa ya ba'u ya dai bi ala rukbatayhi sannan in mutum ya zo yadda zai yi rukuni ga yadda ake yi sai ya daura hannayensa akan gwiwoyinsa na kafa hatta tasma mafasiluhu har sai gaɓoɓinsa sun koma sun natsu wata tsarki ko ina ya take cikin jikinsa kowace gaba ta koma a ƙarshen hadisi to ya ake rukuni sifatu ruku wala ce wa kana sallallahu alaihi wa sallam ya da'u kafaihi ala rukbatayhi annabi ya kasance in ya zo ruku'i yana ɗaura tafukan hannayensa akan gwiwoyinsa guda biyu wa kana ya'muruhum bidhalika haka annabi yake umarnin sahabbai da su aikata wajen ruku'i ana ɗaura hannaye ne a kan gwiwoyi wa amara bihi aidan almusi a salatahu amma man ra'a haka annabi ya koya ma wannan wanda ya zo zamanin annabi bai iya sallah ba haka annabi ya koya mai yace in ka je sallah ga yadda za ka yi in ka zo ruku'i ka ɗaura hannaye ka a kan gwiwoyinka na gaba sannan buɗe hannayen ake haka kamar za a kama haka ba wai haka ake yi da su ba buɗe hannayen ake kamar yadda za mu zo mu je a gaba kuma sannan jama'anka da zira'o'inka raba su ake da jiki ba matsewa ake ba a taushe jiki a nan na wuri guda a ba ka ake ba a به wa المسيء yi makin ya آنفا yi يمكن يديه من ركبتيه annabi yana tabbatar da hannayensa yana kafa hannayen a kan zuwoyinsa ma'ana yana daura su sosai da za su zauna ba yana yi suna jamia ba suna zuciya a yana tabbatar da su da annahu qabidun ma kai ka ce ya kama guyoyin yanzu in ka daura hannunka akan gwiwar ka haka kai haka kaga ai tarihi hannun ba zai zane ba amma kawai daura ya ka haka yana iya zane saboda haka za ka daura hannun ne kamar ka kama gwiwar haka ake so ka'idar yadda ake yin ruku'i kenan wa kana yufarriju bayna asabihi kuma wajen daura hannaye ana buɗe yan yatsu haka buɗa su ake in ka ɗaura ta ga akan gwiwa buɗa su za ka yi an fahimta ba wani haka za ka yi ba mai da wasu ya buɗa ya tsan za a kama gwiwar da kyau yadda hannun ba zai zame ba wa amara bi zalika ko wa amara bihi almusi a salatu haka annabi ya koya ma wancan sahabin da bai iya yin sallah ba kun ga yadda ake yi kenan fa qala annabi yace ka raka'ata yace mata in kai rukubi ba raha ta yi ka ɗaura tafukan hannayen ka raha tafin hannu tun tafin hannu guda ɗaya raha ta ni tafukan su ka ɗaura tafukan hannayen ka kaga na dama ce na da hu a ina za ka ɗaura a laruku da ta yi ka akan gwiwoyin ka na kafa gwiwar kafar dama hannun dama gwiwar kafar hagu hannun hagu sun mafarrik sannan ka raba bai na asabi ita tsakanin in yatsanka sun mamu sannan ka zauna ma'ana ka tsaya haka ka ɗauki lokaci hatta ya kuma kullu udwin ma akhadahu har sai kowace gaba ta kama mazauninta ta kama makamanta ta zauna inda ya kamata ta zauna kun ga sabani yadda ka ga yan tasha suke yi rukuya Allahu Allahu Ta ga kowace gaba ba ta koma mazauninta ba ana son kai ruku'i kaɗan da ka sannan ka sannan kowace gaba sai ta koma wa kana yujafi wa yunahi mirfaqaihi an jambayhi annabi yana nesatar da murafikansa in aka ce murafikai sune guyoyin hannu yana raba su da da wato gyaftan jikinsa nan yana raba su ba zai yi rukuni ba amma kuma hannayen yana manna da su ba haka a haka annabi yake yana raba in ka buɗa ɗin nan ana so ka zo sallah ka sake ka buɗa in ka tattakure jikinka za ka ci kawai kamar wahala ka so ana so ka sake sosai wa kana idza raka basata dhahrahu wa sawwahu annabi ya kasance in zai yi ruku'i yana shimfida bayan shi ya daidaita baya a wata ruwa aka ce da za ka zo ka zuba ruwa a bayan annabi ko ka daura kwai ko wani abu mai kama da haka ba zai fadi ba saboda yadda bayan ya miƙe ya zauna sosai ba ka ake so kada ka lankwasa bayan haka ka kuma ka bankar da bayan an fahimta a ya zama daidai da daidai wannan kenan hatta lau a alaihi hilma ga ruwa ya hadda za a zuba masa ruwa a bayansa lafi ƙafa, ga ruwan ya zauna a ko lallai bayan ya zauna da kyau ko a ce mutum ya miƙa da bayan shi da za a zuba ruwa a bayan ruwan ba zai faɗi ba zai zube ba to wannan ya nuna ruku'i yayi kyau ke amma galibi za a ga ruku'in da muke har limamai za ka yi mamaki za ka ga wani limami ruku'i Allah kawai sai ka ga ruku'in kawai lankwasa ko daga shi kuma so ake har kanka ya zama ka miƙar da shi kan straight komai ya zama a wannan shine ruku'in da Allah yake so kuma shine Allah zai karɓi sallah saboda shi rashin yin ruku'i irin wannan yana hana Allah ya karɓi sallah saboda ruku'i rukuni ce babba a cikin sallah in ba rukuni kuma ba sallah to mai kokari mu koyi sallah a ce yau kada ka ce ai kai ka iya haka kurin kawai sai ka kira wani sai ka ce da Allah ya kalli ruku'in ka wani ka duba ka gani shin na iya ruku'i sai ya gyara maka wa qala lil musi salatu annabi ya faɗi ma wannan wanda bai iya sallah ba yake cewa da shi fa idza raka'ata faj'al rahatayka ala rukbatayka in ka zo yin ruku'i ka daura tafukan hannayenka akan goyoyinka wamjud zahraka sannan ka miƙa da bayanka wa makkin liruku'ika sannan kuma ka tabbata a cikin ruku'inka da an ganka an ga ilalle eh, a tabbata kake ba kawai irin rukunin da yara ke yi ba da ka gan shi ka san ba a tabbace ke ba za ga yana dan tun gudewa yana dan dagogoro a in kai rukuyi a gan ka eh lalle wannan ya yi rukuyi yadda ka san an kafa wani abu wa kan sun bura ra'sa wa annabi ba ya sun kuyar da kan shi kasa shine la yasubu ku wala yukuni sannan baya daga kan sama sun bura ra'sa kamar yadda zo a ta ba la yusawi ra'sa wala yukuni ba kuma ya ainihin daga kan sama kaga kenan walakin mene bayna zalika annabi yana yin ruku'i ne tsaka tsakiyar haka shi bai durkusa kasa ba kuma shi bai daga kan sama ba ya zama tsaka tsakiya a bayan kuma ka yi ruku'i da shi akwai buƙatar nutsuwa a cikin ruku'i shi yasa sai malam ya kulla wani sabon babi ko wani sabon gaba yake cewa wujubu tuma'nina fi ruku wajibi ne kuma yin nutsuwa a cikin ruku'i shi ma wa kana inni fi ruku'i annabi ya kasance yana nutsuwa a cikin ruku'in sa wa amara bihi al-musi'a salatu. kuma annabi ya umarci wannan wanda bai iya yin sallah ba annabi ya ce masa in ka zo ruku'i ka natsu kama salafa awwalu awwal al-fasl as-sabiq amma yadda ya gabata a can farkon fasali da ya shuɗe mun karanta wannan ya fi so ɗaya wa kana ya kolo annabi yakan ce a cin ruku'a wasu juda ku cika rukuni ku cika sujada annabi yake faɗin wannan wasu abansa a cin musu juda, a cin ruku'a wasu juda sannan sai rantsu sai ce fawon lazi nafsi ne na rantse da wanda raina ke hannunsa waye ran annabi muhammadu ke hannunsa Allah inni la'arakum min ba'di dhahri Allahu akbar wannan ya zama mu'jiza kenan annabi ya ce wallahi idan ina sallah ta baya ina ganin kowa yanzu yadda nake kallon ku haka to annabi ya ce in ya kabbara sallah ta gaba yana ganin duk wanda ke bayan shi malamai ta ahli sunna suka ce wannan gabar na cewa annabi yana ganin ta bayan kiyasa in yana sallah haka za a ta ba za a yi mata tawili ba ta zama mujiza daga cikin mujizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi in yana sallah yana ganin bayansa kun gane sai sa annabi shi bai da matsala in yana sallah yana kallo screen yadda kasan screen ake nuna masa yadda kasan kyamara sallallahu alaihi wasallam kenan batu da ya dade kafin ya kyamara ko ga manzon Allah Allah ya ba shi kyamara injin a cikin jikinsa sallallahu alaihi wasallam ya ce raka'atu ku ku kai ruku ina kallon ku ina kallon wanda ya ruku daidai da wanda bai daidai ba shine idza raka'atu wa idan ma sajadtu haka ne idan kuka yi sujada ina kallon wanda ya sujada daidai da wanda bai yi sujada daidai ba so ka gani wara arajulan wata ran annabi yana sallah dan ka gane illar rashin iya sujada iya ruku kyau kawai mutum ya rika yi ruku yadda ya ga dama wata ran annabi ya ga wani mutum la yutimmu ruku'ahu baya cika ruku'i kawai dan haka yake ko haka bai iya ruku'i ba wa su fi sujudi sujudan ma bai iya ba in yaje kuma da ya sa kan ya cire yadda ka san yadda tsuntsu ke yi in yana cin hatsi yana caccake haka a huwa salli amma kuma wainan sallah ake yi faƙala sai annabi ya ce lauma ta haza ala hali hali da wannan mutumin ya mutu a haka yadda bai iya ruku'i da sujada ba mata ala ghairi millati muhammadin ya mutu ba akan addinin muhammadu ba idan ba musulmi ba ne kun gani rashin iya rukuni kadai yana iya sa mutum ya mutu akan addinin da ba addinin annabi muhammadu ba yake min babu targhib wa tarhib ne min babu targhib tarhib ne amma dai kuma akwai akwai abin daukar izina a ciki ya zama ka iya rukuni ba ka iya sitira ba wasu raina sallah wani ma an kai magana sallah sai ke fai da Allah ne ku zai ku ta magana akan sifatu salati nabi kullun sallah kin yaushe muke sallah kin iyaye da kakanni saboda ya annabi ya ce farkon abin da za a fara duba cikin ayyukanka shine ne sallah bayan kalmar shahada guda biyu sallah za a fara duba in sallah ka tayi ta cika to shikenan sai ka ka ka tsallake sauran binciken zai zo da sauki amma sai aka duba ga sallar ka bata cika ba to kaga akwai matsala ko ba ka bane Allah ya kyauta yankuru salatahu kama yankuru qurab yana yi yadda hankaka ke yi in yazo yana yana takan jini hankaka in ya samu jini zai ci haka zai rika sa bakin shi yana akura to haka shi ma yake sallar ay mithlu alladhi la mathalu alladhi la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi abin da yake nufi misalin annabi ya ci gaba da cewa misalin wanda baya cika ruku'insa yana caccake cikin sujadarsa masalul ja'i alladhi ya'kulu tamrata wa tamratayn kamar misalin mutumin da yake jin yunwa tun safe bai ci abinci ba sai ya dauki dabino ɗaya ko dabino biyu ya ci a matsayin abinci Allah jama'a zai ishe shi annabi ya ce la yughni yani anhu shay'a wannan dabinan kwara ɗaya ko biyu ba za su amfana da shi komai ba haka misalin mutumin da bai iya rukuni ba bai iya tsira ba wannan sannan ta ba za ta amfana da shi komai ba su da amfani ke shi ya iya rukuni ya iya tsira وقال أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة يقول نهاني خليلي مسوينا وأي مسويسا النبي محمد يقول النبي يا حناني an أنقر في salati na الديك rika cake ina tsakura ina sallah Allahu akbar Allahu akbar irin yar faki baya wa sai lada din nan annabi ya hana ni yin sallah haka irin yadda zakara ke yi in yana cin abinci wa an alkafita annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana ni in ina sallah a duka waje iltifatar ta alabi irin yadda dilakin sarkin wani ba a so kana sallah kamar irin kana wayo kana jira ka gaba wanda ke ganin su ka ɗauki wani abu da tafi sai ma mutane su fara zargin ka kana sallah kuma kana kalle kalle yanzu ka zo masallacin kana alhamdulillah rabbil alamin amma to za ka san sai wani kwari ko ne ciwo ne ke sai ka ga an sa maka ido ko yana sallah yana kallon duk wanda ya wuce yana kallon shi ya kalli kofa ya kalli sama ya kalli kasa a ga wannan ba da ba ba a kan irin wannan a sallah kawai ka zo ka sa go ka sa idan ka inda za ka ɗaura goshin ka wajen sujada kun gane wa an aqi ka iqa'i kin annabi ya hana zaman biri a cikin sallah kun gane zaman biri ko shi ne mutum ya zauna kan duwawunsa sannan ya cake kafafuwansa ne zaman biri irin zaman da waɗansu yara kan yi wani lokaci kafin su ko iya iya tafiya ne zaman biri shi dai an zauna amma kuma mazaunin shi na ƙasa ya cike shi ne mazaunin biri kun gane kuwa wanda bai san mazaunin biri ya sai da su sai ci a nuna mashi ya ya biri yake zama to annabi ya hada irin wannan zama a cikin su. aito eh wani mu bismillah shek muhammad ya zama biri yake kai eh, a nan wani nan zai ci saboda su gani haka ya shi kenan ya yi daidai kun gan shi ba ku gani ba ta wata ta yi a baya sun gani sun iya ranar da ya hana zaman biri wanda bai gane zai je gidan zu zai ga yadda biri yake zama a akwai zuwa nan ko? àti ìjọ́mì káàkọ́ ìgbìrì àwọn ogó aláìjọ́jọ́ ọ̀kánà ìkúrò akọ̀ ọ̀nà ti sẹ́rẹ̀ kẹsàn alẹ́bí yẹn ṣe kò fi mí ń sọ́láàtì alẹ́bí yẹn ṣe mọ́fì múni mútàní wọ́n sáàtà gbàráwọ̀n dé fi kọ́wà múni ìjọba gbàráwọ̀n dé fi kọ́wà múni múni ìjọba zàlà ṣíwàá allazi yasrifu min salati ne bawan da ke sace wani abu a cikin sallah kaga wannan mubalaga wajen nuna abin ba amma fa barawar da za a yi kenan na hannu sai ka ce ya fi kowa mu wannan tsoratarwa ne sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce barawar da ya fi kowa mu shine barawar da ke sace wani abu a cikin sallah qalu ya rasulullah sahabai suka ce ya aikin Allah wa kaifa yasriku min salati ya za a mutum yanzu yana sallah ya sace wani abu a cikin sallar kala sai annabi ya ce la a ha wa sujuda Barawon sallah shi ne wanda baya cika ruku'i baya cika sujada kenan duk wanda baya cika ruku'i baya cika sallah tunan shi barawo in ji manzo Allah ko da shi ne neman ko a ah, ba na ga ko liman ne bai cika sallah shikenan in ruku'i ba ka cika ruku'i da sujjada cikin Allah ya kyauta Allah ya ba mu ikon gyara ko ai kokari ne a gyara za ka ji abin kamar wasa mun idan ka je gida ka ce wani ya kulliya da kake rukuni da sujjada nan ne za ka gane karatu wa kana yusalli wata ran annabi yana sallah kuna ji falamaha bi mukhiri aynayhi ko bi muakhkhari aynayhi riwayatan sai annabi ya hango da gefen idanunsa an gani ila jirin ya hango wani mutum can la musulma wajen rukuri baya miƙar da bayan sa wajen rukuri wasu ji da sura falamman sarrafa da annabi ida da sallah fara sai ya ce ya ma'ashirar musulmi kun ga annabi yana ɗaukar al'amarin da mene da mahimmanci ya ce ya ku daga musulmai jawabi annabi ya speech mai zaman kansa yace innahu lalle da al'amari la salata liman la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujud duk wanda baya miƙar da bayan shi daidai ya miƙe shi sam'al an gane a wajen ruku'i da wajen sujada annabi ya ce la salata ba shi da sallah kaza annabi ya ce ba ka da sallah to kuma kana nan har yanzu babu ruwanka ina wajen na a ba na ka zalika ku ne za ku zo ku koya mana rukuni tun iyaye da kakanni haka muka koya Allahu akbar Allahu akbar to Allah ya kiyaye wa qala fi hadithin akhar a wani hadisi sai annabi yace la tujzi salatu rajul sallan mutum ba da ta yi ba ma'ana bai yi ba duk wanda ya salla ba ta yi ba hatta ya qima zahara wa hasiyani kadda bayan sa fi ruku'i wa sujudi a ruku'insa da kuma sujudarsa yanzu mun ji yadda ake rukuni da kuma yadda ake sujjada da akwai sauran lokaci ko mu dakata nan to darasi na gaba shine azkaru ruku to in an yi ruku'i me ake karanta da kyau subhana rabbiyal ajba a subhana rabbiyal azim fasabbih annabi yakan fassara yana tawilin qur'ani a ruku'i sai ya ce subhana rabbiyal azim saboda Allah ya ce mishi fasabbih bismi rabbikal azim a sujada sai ya ce subhana rabbiyal a'la saboda Allah ya ce mishi sabbih isma rabbikal a'la to watakila wata ta yi mamaki yanzu za mu karanta ruwaye daban-daban na abubuwan da annabi ke karanta a ruku'i ba wai subhana rabbiyal azim kaɗai annabi yake karanta ba وكان يقول في هذا الركن أنواع من الأذكار والأدعية أقول كلا كلا نا الدعوء إلى ذكروري دا النبي يكي أتكين وانا ركنا تارة بهذا ولو كتير وانا الدعاء وتارة بهذا ولو كتير وانا الدعاء معناه أنا سوياوا ga wanda kuka fara kai na daya yakan ce subhana rabbil azim salasa marrat so uku wa kana ahyanan yukarriruha akthar min zalik wani lokaci annabi yakan wuce sau uku ma yakan yi sau bakwai yakan yi gwargwado suna ganewa wa balagha marratan fi tikrari ha salatin lai wata ran annabi yana sallan dare sai ta maimaitawa ya kai matuka wajen maimaita subhana rabbi alazim subhana rabbi alazim, hatta kana ruku'uhu qariban min qiyam har ruku'insa sai da ya kusa kaiwa tsawon tsayuwarsa ko kun san me karanta yana tsaye ya karanta bakara da nisa'i da ali imrana ku wannan ruku'in ya yi tsawo shi ne ya ce wa kana ya ƙaro fi talata suwarin minat tsiwal yakan karanta surori guda uku daga cikin surorin da suka fi kowace sura tsayi cikin alkur'ani daga bakara zuwa amfani su ne surorin da suka fi kowane sura tsayi an fahimta wasu suka ce da tauba suka ce da yunus haka dai sabanin malam almuhim dai surorin saman nan su ne surorin da suka kowane sai. to annabi sai ya zaɓo ukun cikin su ya karanta kuma ya je ruku'i ya tsawaita ruku'i har sai ya kusa kaiwa yadda ya tsaya cewa ya ha du'a'u wasifa kuma kaka dauka kawai mujarradin karatun ya duk inda yazo aya wajen addu'a sai ya addu'a duk inda yazo istighfari sai ya roki Allah gafara ko كما سبق في صلاة الليل أي وأنا منكرا تاشا صلى دري هذا رسينا عشرين ده أكو زوالا نهضو آه، نبي أبو نبي ذكري نبي عن نبي كان شيء سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثة حاجة إلى النبايا ميقع ركوي وبحمده ببنش سكيان سيلا أكو النبي كان شيء سبوح قدوس رب الملائكة وروح يكن شيء سبوح ya ubangiji mai tsarki kudusun ya ubangiji mai yawan alheri mai yawan albarka rabbul mala'ikati kai ne ubangijin mala'iku wa ruh kuma kai ne ubangijin mala'ika jibril duka wannan annabi yana faɗi a cikin rukuni na hudu annabi yakan ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli annabi in yayi rukuyi sai ya ce sarki ya tabbatar maka ya ubangijin mu ya ubangijin mu kuma godiya gare ka take Allahumma ya ubangiji ighfirli ka gafarta mu wannan addu'a subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi annabi yana yawan maimaita wannan addu'a a cikin ruku'insa da sujadansa saboda ya ta'awwal Qur'an yana fassara ayat da Allah yake ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba to dan ya fassara wannan ayat sai annabi ya ce subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma اغفر لي نعم ايه كويس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي da abin yake to an rike su da hudu na an su a dai biyar na biyar shine Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa murhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin ma'anan hadisi Allahumma laka raka'atu ya Allah kai ne wa ruku'i kowa ne ma ruku'i ba kai kai nawa ba wanda ya isa mai ruku'i sai kai wannan yana nuna ruku'i Allah ake wa ko kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa bika amantu kuma Allah ubangiji kai ka ne imani da kai walaka aslamtu kuma kai ne na mika wuya anta rabbi ya Allah kai ne ubangiji na khasha alaka sam'i kullina wa basari da idanuna alaka ya kankan da kai ya ji tsoronka ma'ana ya kankan da kai zuwa gare ka wa mufi haka bargon da ke cikin kashina wa azumi da kuma kashin kuna gane a wata ruwaya wa izami dukkan ne wa asali haka jijiyar da ke cikin jikina ita ma jijiyar ta kasantar da kanta zuwa gare ka ya Allah kuma ta kallat bihi kadami da abin da ke rike da jigajigai na har na iya tsayawa ina tafiya ko na iya tsayawa ina sallah a gaban ka waɗannan duka annabi ya ce lillahi rabbil alamin dukkan su na Allah ne ubangijin talikai kuma wannan hadisi ne wanda al-imam muslim ya fitar da shi da abu awana da imam al-fahawi da imam dara darqutni cikin addu'o'in da annabi kan yi a cikin rukuni yakan ce Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alayka tawakkaltu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa 'azmi wa 'asabi lillahi rabbil alamin yace ya ubangiji yi maka rukuni Na yi imani da kai na miƙa wuya gare ka na dogara da kai kai ne ubangiji na kunne na da gani na duka sun kaskantar da kai zuwa gare ka jinin jikina ma ya ji tsoronka naman jikina ma tsoronka yake ji ƙashin jikina tsoron Allah yake haka jijiyar da ke ya a cikin jikina jini ke yawo a cikin ta ita ma gaba ɗaya ta miƙa ta sadu da ta sallama lillahi rabbil alamin ga Allah subhanahu wata'ala ubangijin talibai a ƙarshe annabi wani zubin sai ya ce subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama ya ubangiji ubangijin tilastawa yanzu idan Allah subhanahu wata'ala ya ce dole ka tashi ka tafi gida yanzu cikinka ya kulle dole ka tashi daga Allah shi ke tilastawa wal malakut Allah shi ke da mulki ya faɗi yadda za a yi wal kibriya Allah shi ke da kamun kai shi ke da girman da babu wanda ya ya kwatanta kanshi da shi wal azama sannan Allah subhanahu Ta'ala, shi ke da darajar da babu wanda ya ya kwatanta kanshi da Allah ba za fara hufi salatin lai amma wannan annabi da ya zo sallar dare ne ya faɗa ibaratun ruku annabi yana tsawaita rukuni wa kana ya ja'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku annabi yakan sanya ruku'insa da tsayuwarsa bayan wasu wa sujudahu da sujudarsa wa jalsatahu bayna sajdatain da zama tsakanin sujada guda biyu qariban min kusa da kusa wannan ya nuna yana tsawaita shi kenan النهي عن قراءة القرآن في الركوع النبي يا حنا القرآن أشكي ركوعي ولوك شيء تو الحمد لله عند مكفر أدي الله تعالى بسم الله ده عند مكفر كسكري كما الله شكاف وتعمل بسم الله أكرا صلى الله أكبر الله